بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب عيادة الأعراب باب الذي بياني أكن دم تينك كجيك غير أن قوي انباس دلافية الأعراب جمعيننا أعرابي على خلاف القياس أعراب أعراب أفعال to amma sai ana cewa a arabiyun haka ake faɗinsa shi kaɗai wato baƙawi baƙawi shine al'arabi to ya halatta aje a gaishe shi yana da kyau aje a gaishe shi حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده حديث إكرمة إكرمة الماجرين ابن عباس يا رواية دقى ابن عباس رضي الله عنهما يتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ياشق وجن ونبا قوي بقوي أن ندتي جاني وسسن أنبتي سنن سكتي سنن سقيس ابن أبي حازم qais ibn abi hazim malamai suka ce kada ya rudar da mutum akwai qais ibn qais ibn abi hazim al-mukhdaram al mukhdaram eh, wanda shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kaga wanda manzo sallallahu je gaishe shi ba shi bane kenan qais ibn abi hazim biyin akwai wancan mukhdaramin sannan kuma akwai wannan ba kauya in an dauki sunan nasa haka malaman da suke bincike akan al-muhammad haka suka ambaci sunansa shine sunansa qais ibn abi hazim mun gane to annabi sama ya je gaishe shi bai da lafiya fa qala sai ya manzo sama da ya shiga wajensa sai ya ce la ba'asa alayka tahurun insha Allah la ba'asa alayka insha Allah wannan ciwon ba na wahala bane insha Allah ba damuwa shine la ba'asa tahurun insha Allah kuma zai zama sanadiyyar tsarkakar ne domin wannan ciwon da kake Allah ta'ala zai wanke maka zunubanka ne ta sanadiyyarsa annabi sama yana lallatarsa daga cikin adabu iyadatul maridi ana san idan ka je wajensa ka lallashe shi sannan kuma ka karfafe shi ya zama mai juriya sannan kuma ka tsoratar da shi game da raki raki shine kai ƙara Allah subhanahu wata'ala wajen wani shaqwa ibn adama shaqwa al-musab ila ibn adama innaha shakwar rahimi ila alladhi la yarhamu ka kai ƙara Allah ar-rahim shine mai rahama sai ka kai ƙara shi wajen wani shi kuma la yarhamu ai wancan yana da rahama a hannunsa to ya za ka kai ƙaran mai rahama wajen wanda bai da rahama mun gane to ana buƙatar wannan saboda kamar zan sama yace masa la ba'asa tahurun alayka insha Allah la ba'asa alayka ai la ta'aba alayka wala mashaqqata wannan ciwon ba mai wahala bane a gare ka insha Allah dahurun insha Allah mutahhirul laka zai tsarkake ka ne daga zanuban da ka aikata so daga ka karbi ciwon ka jure ka yi hakuri qala sai yace mai riwaya qala al-arabi sai wannan ba kauyen yace bal hiya humma tafur ala shaykhin kabir kai ma tuzirahu al-qubur kawai ya saja'i abin shi yace bal hiya humma tafur yace kayya kawai zazzabi ne wannan mai tafarfasa a gare ni akwai riwaya ta zo bal hiya humma kafur akwai riwaya ta zo bal huwa humma tasur ta zo da kafur a matsayin sifa ta zo da tasur min sara yasur wato take mishi take take mishi tawaye min as ba tawaye zazzabin ke mai an yi magani an yi magani an kiyaki ya warke zazzabi saboda haka ya kira shi da dan tawaye saboda ka zazzabin nasa dan tawaye tafur ta farfasa ce wannan kalma ce ta Qur'ani ko yace ma annabi sama haka akwai riwaya da annabi sama yace da annabi sama yace masa yace masa la ba'sa alayka tahurun insha Allah sai yace zaka tahurun kalla بل هي حمى تفور على شيخ كبير قيما تزيره القبور yace ya kalla a a yace yace yace yanzu wannan ne zaka ce dahu ina da, ina tsaka kai yake kawai ciwo na ta kwakwasa ta ina shan wahala ka zo kana ce mun wani dahurun la ba'asa alayka dahurun insha Allah ce bal hiya humma tafur kawai zazzabi ne yake yake yake tafarfasa a jikina ala shaykhin kabir kuma dama ni ga ni tsoho zazzabin bai tausaya mini ba kai ma tuzirahul qubur domin kawai abinda wannan zazzabin yake so kawai so yake ya kai ni makabarta so yake sai ya ganna a makabarta hatta zurtumul maqabira har sai da kuka ziyarci kabarta makabarta ba tare da kun shirya ba alhaqumut takasur at-takasur alhaqu alfahari da yawan dukiya da dangi da 'ya'ya ya shagaltar da ku hatta zurtumul maqabira har sai da kuka tsinci kanku a cikin makabarta a cikin kaburbura to shine kai ma tuzirahu alqubura domin wannan zazzabin ya kai shi makabarta burin wannan zazzabin kenan kaga manzo sama ya lallace shi kuma yayi manzo Allah sama radda ala annabi sama bi jafa'il yayi ma annabi sama wauta qala sai sun yace fa na midan to abinda ka roka Allah ya tabbatar maka shine fa na'am idan al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi a cikin fathul bari yace manzo Allah ta sama ya mayar masa da wannan addu'ar baya fitar da siffan manzo Allah ta sama da Allah ta'ala ya siffanta shi da cewa mai kyawawan dabi'u ne shi amalahu hasba khulqihi annabi ya mu'amala shi daidai dabi'ar sa manzo Allah ta sama ya zo yana maka addu'a la ka alayka in sha Allah kace amin ya ma'aikin Allah shikenan kila a lokacin shekarar 70 sai ya kara mishi wasu a lokacin ana haka mutum shekara 140 sai ya je yawo ya ruga da gudu ya dawo bashi ya ci gaba da zama a gidan shi kuma amma aka yi mishi wannan addu'a ya ce ma manzo Allah sallama a'a ya ce har sai da ya ma manzo sama gyatsi ne ya ce ma yace yace yace yace yace yace ka tsahuru kalla shi a ah, ba haka bane kawai kyale ni ni na san abin da ke damuna ai marasa lafiya na faɗin wannan ko kai dai baka san abin da ke damu ni kadai na san abin da ke damu to dama za a san abin da ke damun ka tunda ba a jikin ka ci ba a jikin shi ciwon yake ba amma dai ana tausaya maka tunda ana gani in ba a sani ba to manzon sama ya masa wannan akwai riwayar da aka zo da ita aka ce bai manzo Allah ta bai bar gidan ba kawai shikenan sai da ya mutu akwai ruwaya da aka ce bai kwana ba a ranar mutuwa yayi to ya makan shi addu'a yace a zaka tsahur zaka tsahur kare insa ko zaka tsahur kalla bal hiya humma tafur ala shaykhin kabir kai ma tuzirahu alqubur ya ɗauki ra'un ta zama ita ce kafiyarsa kawai ta fadi shikenan a ranar bai kwana ba to hadisin malamai sun fitar da fikihu da yawa fikihu na farko na wannan hadisin shine tawazu'uhu sallallahu alaihi wasallam tawazu'in annabi sallama annabi sama baya bambanta tsakanin mai shi da marashi yakan tashi je ziyarci sahabbansa ko mun matsayin su na ɗaya kenan sannan kuma wannan iqtida'an bin nabi sama haka ake son shugaba ya zama ya zama yana kula yuraqibu ahwal ra'iyatihi yana kula da halin waɗanda yake shugabanta sannan kuma daga cikin fikihun hadisin zuwa aje a gaida mara lafiya hadda ba kauye ragma jafa'ihi duk da cewa mutum ne mai wauta zai iya maka wauta to ka je ka gaishe shi sannan kuma idan aka je ana son alalla shi mara lafiya a faɗa masa magana mai kyau sannan kuma ana mu'amala da mutum a mayar masa da amsa gwargwadon abin da ya aikata na rashin ladabi domin a masa ladabi ko a mawaninsa ladabi daga baya ba daidai ba ne duk abin da aka yi sai ta a kyala mutum da halin shi in ana kyala kowa da halin sa, ba za a sami gyara ba to wannan shine fikihun hadisi hadisi ne da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu tauhid a cikin a cikin bukhari abin nan babul iradati wal mashi'a ka gani Allah ya kaddara ba zai ci gaba da rayuwa ba so da haka Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi anan kuma ya kawo shi a matsayin zuwa a je a gaida ba kauye ko kauyawa a je a gaishe su kada a rika zuwa gaida mara lafiya dan matsayin mutum a je a gaida mutum babu iyadatil maghdha to yanzu kuma al bukhari zai kulla babi da zai game duka aje a gaida marasa lafiya me falalar gaida mara lafiya haddathana Muhammad ibn Abd al-Aziz qala haddathana Marwan ibn Muawiya malamin malamin al-Imam al-Bukhari kenan qala haddathana Yazid ibn Kaizana an Abi Hazim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala sallam an Nabi sallallahu alayhi wa sallam yace man asbaha al-yawma minkum sa'ima annabi ya zo ya ce yau cikin kuwa ya waye gari yana azumin nafila Ƙala abubakar ana na abubakar radiyallahu anhu yace ni ne ya ma'aikin Allah Ƙala man shahida minkum al-yawma janazatan yau cikin kuwa ya halarci Sallah gawa Ƙala Abubakar Abubakar na ya قال أبو Ƙala أنا سيدنا أبو بكر يتشينيني mariban. Waye عاد منكم اليوم مريضا وايتكنك يجيجيد مغلافيا قال أبو بكر أنا نيني قال أبو بكر قال من أطعم اليوم مسكينا تكون kuwa ya مسكيني يو قال أبو بكر أنا سيدنا أبو بكر yace ni الصيام عيادة المريض شهود الجنازة إطعام المسكين أيكم الخير يقول hudu عن نفسه سمية تنبيش shi Hmm? ku kalla a cikin duka a cikin a cikin duka uku a cikin duka hudun ɗaya ne kawai ladan shi shi kaɗai ba ba ba ba al'ajrul muta'addi bane ba al'ajrul muta'addi mai al'ajrul muta'addi ladan da zai shafe ka kuma ya shafi wani ko al'amalul muta'addi aikin da idan ka yi shi amfanin ba zai tsaya kanka kawai ba zai shafi wani a cikin hudun ku kalla guda nawa ne ba muta'addi ba kwara ɗaya kawai asiya in kai azumi kanka kamawa in kai azumi kai kaɗai za ka samu ladanka amma iyadatul maridi fa kaga aiki ne da kai na wani ka sa wani jin daɗi a ransa kuma za ka je ka mishi addu'a sannan kuma zai ji daɗi da ka je ka gaishe shi sannan na biyu shuhudul janaza ko shahadatul janaza halartar sallar jana'iza fa'idodinta na da yawa daga ciki yin mamacin addu'a ai wataƙila kai ne ma Allah madaukakin sarki zai karɓi addu'a kai gafarta masa su sanadiyya addu'a ka ji ina ka shufa a'alahu fa shafi'ina fihi ba haka kuka ake cewa a sallar gawa ba ya Allah mun zo ka, muna neman cetonsa a gare ka ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ceton shi sannan na ukun karshe it'amul miskin wanda shi gashi nan a fili yake ciyar da miskini duk ku duba waɗannan qala maghwanu maghwanu malamin malamin malamin al-imam al-bukhari wato maghwan bin muawiya yace balagani annan an-nabiy sallallahu ƙala. Ya zo min labari cewa annabi sama yace majtama a al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala aljannata. babu wani mutum da zai tara waɗannan sufofin guda uku face su ya shiga aljanna malamai suka ce ai da halal jannata awwaliyan bila hisabin wala iqabin lokacin da za a shiga aljanna ba za a masa hisabi ba za a masa azaba ba kawai zai wuce in a ranar ya shi ma ya tashi yana azumi ya halarci sallar gawa ya ciyar da wani miskini sannan ya je ya gaida mara lafiya sannan ya rasu a ranar to shi ma aka tashi filin tashi alkiyama sakamakon da Allah zai masa shine sai ya ce kawai ya wuce shiga aljanna ku duba wannan iyadatul maridi so daga babban aiki ne a musulunci dai da mara lafiya ba abun wasa bane da ya kamata a yi sakaci da shi حدثنا أحمد بن أي سنن وانا حديث الإمام البخاري يفتد شيء أتشن صحيح إنسا أباب دكي بياني أكم فضائل أكم فضائل فضل عدي بكر falalar sayidina abubakar sayidina abubakar radiyallahu anhu falalarsa musulmai biyu ba su taɓa saɓani akan falalar sayidina abubakar ba duk wanda musulmi ne shi baya da sabani akan falalar sayidina abubakar in dai musulmi ne mutum in kuma wani addini can yake shi ya san abin da yake yi to shine zai zama yana da ja a game da cewa lakin na masiddiqu minhum afdal sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ke gaba da kowa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam الله ya ƙara yadda daga da shi da حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف وفي رواية وهي ترفرف فقال ما لك قالت هما أخزاها الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن ما يذهب ما يذهب الكير خبث الحديد أو كما يذهب الكير خبث الحديد وأن حديث أن ساموش دقاء أحمد بن أيوب يا تيا زوا جابر جابر الماجر ابن الزبير أبو الزبير أبو الزبير الماجر الماجر الإمام سيدنا جابر malaman hadisi sun yi sabani a game da shi sun yi sabani a game da da shi amma cikin malaman da suka wassaka shi da yawa akwai malaman da suka wassaka shi suka yadda cewa fiƙa ne akwai kuma malaman da suke da ja a game da shi eh, ya ya rasu ina jin shekara ta 102 shi Abu Zubair eh, an tambayi an tambayi Ayyub ayyubun kaisan a sikti yani Haka ce me yasa baka karɓi hadisi daga abu zubair ba sai ce wani abu ya taba faruwa da ni na je wajensa da naje je wajen shi in karba hadisi muna zaune tare da shi shikenan sai wani mutum ya zo wajensa sai masa tambaya da ya ba shi amsa bayan sa shikenan sai ya ce wannan tambayar da ya shine abin ya faru da shi ayyub ibn kaisan yace sai na tambaye shi sai kaifa tabtaghi ala muslim ya za kai kai mu musulmi kage sai ce innahu aghdabani wannan tambayar da ya taban haushi yace lidha tabtaghi alaihi saboda haka ne zaka kirkiri magana ba bata faru ba kan shi yace la akhudhu alhadisa minka yace bazan karba hadisi a wajenka ba sai gaba haka al-Imam Az-Zahabi ya ka a cikin Alamin Nubala amma an samu su malamai da suka wasaka shi da yawa shi yasa hadisin sa ya sha amma shi ayyubu sikhtiyani a wajensa abu zubair in yace in yace in yace abu zubair sai ce abu zubair huwa abu abu zubair huwa abu zubair abu zubair huwa abu zubair abu zubair nan shine dai abu zubair din nan eh wata magana ce abu zubair huwa abu zubair sai ya tsaya nan su kuma almajiransa sun san ko me yake nufi abu zubair huwa abu zubair yace a cikin zuciyata akwai hadisai ban san iyakar ba na abu zubair amma la uhaddithu biha ahadan yace ba wanda zan karantar da shi wannan hadisi na abu zubair amma ya sha hadisin sai ingantacce ne nayi wannan ne kawai wasu su je su leka su taba ganin an faɗi wannan maganar ga an an soke shi su ce ga hadisin su kuma hadisi ne sahihi ana hadisi ne da ya inganta mun gane kaga wannan muslim ma ya ruwaito shi kuma da riwaya abu zubair saboda ka yana cin yana cin yana cin rijalu muslim saboda ka ya sha qala dakhala an-nabi sama ala ummi sa'ibi annabi sama ya shiga wajen ummu sa'ib akwai riwaya ta zo da ummul musajjib haka ake kiranta ummu sa'ib wa hiya tuzafzifu ai wa hiya tarta'idu ce tana makarkatar sanyi makarkatar sanyi ta me ta zazzaɓi. akwai riwayar turafrif turafrif rafrasa shine jikin mutum ya rika rawa to tuzafziku turafrifu duka lugha ce guda biyu fa qala sai ce malaki mun same ce me yasa me ki ummu sha'ibi qala sai ta ce alhumma ta wallahi zazzabi ne akhzaha Allah Allah ya tsine ma zazzabi shine akhzaha ba ta zagi zazzaɓi. tace tsinan nan zazzabi ne ya dame ni duk da alkhizyu na nufin walakanci kenan al-ikhza'u shine walakantarwa akhza Allah Allah ya walakanta ta amma an kace Allah ya walakanta ana cewa da Hausa ko mutum ya tashi zai zagi wani da Hausa yakan ce Allah ya walakanta ka akan ce ko fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma sai man sami yace kai shiru shine ma uskut eh ko utuki hadal qaula shine ma ismu fi'il al-amri ne ma eh ana amfani da shi ga namiji haka ana amfani da shi ga mata mace ana amfani da shi ga jam'i haka kaman ka sa ya shiru la tasubbiha kaki zage ta kaki zage zazzabi ba zagin zazzabi fa innaha tudhibu khataaya al-mu'mini ai zazzabi na tafiyar da zunuban mummuni kama yuzhibul kiwu khabathal hadidi kaman yadda zugazigi wutar zugazigi ke yadda da khabathal hadid dattin da ke jikin karfi haka haka zazzabi ce wance mutum daga zazzabin sa abin nan zazzabi daga zunuban mun gane in Allah ya jarrabu mutum da zazzabi yi hakuri ya ji cewa daga Allah ya yake kuma ya sha magani shan magani baya koran sa cewa ciwon daga Allah yake abinda ba a yadda ba shine sai ce ai taba shi akai ko an aiko mishi dama dazi ya ga wani ya zo ya wuce ta kofar gida na ta kallon shi to maye ne ko ba haka mutane suke yi ba to kai yayi haka ya yadda cewa ciwon daga Allah yake kuma ya ji a ransa cewa Allah ne zai bashi lafiya amma ya ruku da sababi me ruku da sababi ya sha magani Manzala su sai sama yi magani in bai da lafiya yana yin magani to fikirin hadisin shine gaida mara lafiya anan gaida mamaci ya halasta aje a gaida mace shi Limamul al bukhari a cikin sahihinsa, ya babi babu iyadatin rijali an-nisaa sannan babu iyadatin nisa'ir rijala babin ya halasta maza su je su gaida mata a asibiti ya halasta mata su je su gaida maza a asibiti amma malamai in suka zo sai su sharhi sai su ce wa dalika idza umina min alfitnati in an tabbatar da ba fitinar da za ta faru sai mutum ya je ya gaida wata mace a asibiti ko ka shiga asibiti gaida mutane ka je gaida wata ƴan uwarka to ya halatta kai ma wasu sannu ka je dubiya ƴan uwarka ce muharramarka da matan asali to ya halatta duk sauran matan da ka gansu a ɗakin ka gaishe su in ma ka zo da wani dan abun alheri kan raba musu yana da daɗi to kaga shine sannan an hana mu zagin zazzabi ku duba zazzabi fa an hana mu zagin sa to ina ga kuma ka zagi wani bawan Allah kuma bawan Allah ma waliyin Allah a ina zaka me wani irin zanubi zaka dauka zazzabi ba dake damun ka an ce ka zage shi akwai riwaya ta zo la s'ubbil humma fa innaha kafaratul khataya kakki zagi zazzabi zazzabi na tafi yadda na goge ma mutun zanubansa shi yasa na sha faɗa muku al-Imam al-Qayyim wani mutum ya zagi zazzabi al-Imam al-Qayyim ya ya rama mai eh ya rama mishi wancan yake cewa ja'at mukaffiratu dhunubi wa auda'at ja'at mukaffiratu dhunubi wa auda'at tabban laha min za'irin wa muwaddi'i قالت وقد عزمت على سرحالها ماذا تقول فقو ماذا تريد فقلت ألا ترجعي يزا جزا الزبي yace ja'at mukaffiratu dhunubi wa wadda'at tabban laha yace wannan da annabi sallallahu alaihi yace na sa ya zama akan kare ma mutun zinubai saboda shi ya zo ya ziyarce ni wa wadda'at kuma ya mun ya mun ce wataran hmm sai ce tabban laha Allah ya wadaran wannan mai ziyara tabban laha min za'irin wa muwaddi'i tir da wannan mai ziyara kuma tir da wannan mai ban kwana qalat wa qad azamat ala sai zazzabin ya ce mishi wai da zai tafi ma za turidu me kake so fa qultu alla tarji'i sai nace kakka sake dawowa ma na bukata wannan ziyarar taka to sai al-imamu ibn al-qayyim sai ce bal tabbal lahu لأنه سب من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه domin ya zagi wanda annabi sun ce ka a zaga annabi ya ce ka a zage shi to ne sai shi kuma ya juya baitotan sai ja'at mukaffiratu zunubi wa wadda'at ahlan biha min za'irin wa muwaddi'i قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي ce me me sa a goge ma mutum zunubansa din nan ya min ziyara kuma ya gama aikinsa zai tafi min ban kwana shi ahlan biha maraba lali eh, in an ce ahlan wa sahlan shine me mafulin biyi ne ko fi'ilinsa da fa'ilinsa mahzufa ne ai nazalta ahlan nazalta sahlan wa sadabta ahla shine ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ai sadatta ahlan wa nazalta sahlan eh sahlan maf'ulun bihi mansubun wa fi'luhu wa fa'iluhu mahdhufani taqdiruhu nazalta sannan ahlan maf'ulun bihi mansubun wa fa'iluhu wa fi'luhu wa fa'iluhu mahdhufani taqdiruhu in ka ce ma wani ahlan wa sahlan ka ce ka sauka cikin sauki inda ka zo sauƙi ka sama dama ba sauki ke nema ba wasadafta ahlan kuma ka dace da mutanen da suka dace da kai kalma ce mai tsada ka ce ma mutum ahlan wasu halin ba mu da hausa mai ake cewa mara balale sannu da zuwa mara balale to shi ne ma ahlan wasu halin hmm? Shi ne wasu larin ce marhaban sai su kara su ce wa marbahan hmm. marhaban wa marbahan marhaban marhaban ai daga ne. marhab ka zo je mai yalwa ba za ka kuntata ba ne Rahabu din ba na haba ba marhaban ai wajen da ka zo waje ne mai yalwa zuciyarmu za ta ɗauke ka sannan gidanmu zai ɗauke ka sannan kuma wa marbahan kaga ƙari ko marbahan sannan kuma ka ci riba zuwa da kai za ka sha daɗi kaga daga nan zai mutum ya in kwana biyar ya niye sai mai da su sha biyar hmm?